sai na aure suka ce wata yar ƙauye. Ina zuwa, amma ke yana zuwa, ke ni take ce musu? Na faɗa mata ta faɗa masa, ni aure yanzu baya gabana. Ba zan yi aure yanzu ba, kawai su san abin. Ah, very good wallahi. To kuma ni kin ga kamar yadda miki alƙawari a baya cewa zan yi sponsoring karatun ki. Ina nan alƙawarin. That is why I really love you, my bestie. I love you more, sweetheart. <laughs> Yanzu ina za ka Oh. kina nufin yau ma ka kuɗin kenan ah, to ai a sujuwar wani da aka saba ai nake ga muke mu tafi kan kawai ina motar take amma eh na bata kawo shi wallahi to sawa ne komai dai yanzu rikayya abin da ta faɗi kenan ba mu da hankali ne mu ba mu isa mu zaɓi mata abin da ya fi alkhairi a rayuwarta ba ne wannan shi ake kira ka haifi yaro ka haifi halin shi ba Ke tsararriya to don ubanki ba ke ji. je. ba zaki canja mana ra'ayi ba ki fito da miji mu muke aure zaɓin da muka miki kenan idan kuma kin ki zan iya yanke kowane hukunci akan ki ji abin da na faɗi miki ko iyayena ba za ku gane min ba in ga irin kuma da sai na miki magana kika yi burus da abin da na gaya miki muke san halin mahaifinki in ya riga ya rantse ba zai sauya ba duk hukuncin da ya yanke a kanki sai kika sani da take ba kya jin magana umma da abbana ku daure in yi karatu to wallahi wallahi babu wanda ya isa ya tursasa ni akan abin da na yi niyya Sirrina bai kamata a ce ya fito fili ba, maganar zuciya ban aminta ta bayyana fili ba. Kun mini zafi wanda raina bai so min hakan ba, ku mini uzuri tun da dai ya zamto sirina sirrina ne. Hello Salma. Hello Rukayya. Na'am. Salma wallahi akwai matsala. Me matsalar Rukayya? Wallahi ina cikin damuwa. Subhanallah. Wani iri? Ai wallahi wannan abin ma da a ce mutuwan ne da ya fi. Dina faɗan haka, me yake faruwa? Dan Allah ki zo gida ina neman ki to shi kenan ga nan zuwa shi kenan sai ko kuka haife ni kulawa kuka bani A sirri na ne na san burin ki ba ki da burin da ya wuce ki zama likita kashi ana neman aurar zanen farin cikin ki wallahi sallah ke kin san buri na tuntuna ni karatu ba aure ba amma ana kokarin a rusa min wannan burin nawa da daɗe ina gina shi amma ni mafita ki dinga da ce zan nemi mana mafita to shikenan wallahi gaba ɗaya sanna na kasa sukuri na rasa me yake yi min daɗi kar ki sa hakan ya dame ki domin zai iya haifar miki da ina sannan akwai damuwar da ta wuce wannan akwai illa da ta wuce wannan ai a yi min aure a wannan lokacin shine babban illa a rayuwata. Iyayena ba za ku gane min ba, cikon burina shi ne in yi karatu. Harsashen da kuke min hakan bai zama laifi ba. Salamu alaikum wa ana sallama da ƙayya. In ji waye? Oho. Ki zo ki ce ba ta nan. Ba ɗau gaji nan ki ce ba ta nan ba ta ƙarya. Ki zo ce mai na ce ba na nan kina ce mun ba kyau ƙarya. Ke yarinya idan kike tana zuwa. Indi idan kike tana zuwa. Ke wallahi kun da haushi. Ban da abokuya yarinya karama take gaya miki ƙarya ba kyau. Ki gwangwaron gwanda ke kin ce ta shirya. Allah ya shirye ki. Ki je ki shirya ke gawa ke neman. Yana zuwa? Ok. Gashi. A'a. To jiki ko? Allah ya miki albarka. Sirri na ne, sirri na ne. Na ji na gani ku nake gani a lokacin da babu kowa. da mata kin Da farko dai suna na Abba. Daga wace duniyan kuma? Daga duniyar masoya, zuwa duniyar masoya. A gaskiya Rukayya na daɗe ina son ki. Saboda babu wani abun da ɗa namiji yake nema a jikin mace wanda ba ki da shi. Dan Allah ki taimaka ki mallaka mu wani bangare daga cikin zuciyarki. Ki taimaka ki buga kwambara na. Gaskiya ne. Gaskiya ka iya tsara kalamai, amma sai dai kalamanka ba za su taɓa tasiri a cikin zuciyata ba. Saboda ni ba soyayya ce a gabana ba. Ba na soyayya. Ni ma ba soyayya ba ne a gabana. Aure ne ke gabana. Ina so ni na aure ki. <laughs> Ni Rukayya? <laughs> Ba dai ni ba. Sai dai wata zan yi ƙoƙarin in taka da addu'a Allah ya baka wata. Amma ba Rukayya ba. gayya kaso aso sa'a ce kaso akika illa ce na gwada sa'ata akan ki ban ji da daɗi ba sirrina sirrina ‘yan mata mata ya ake yi salamu alaikum wa alaikum salam da farko dai sunana al'amin kacalla ni ne ceo na kacalla investments sai aka yi da alama kamar kina neman abin hawa ne ko ni na faɗa maka haka a'a kawai alamu na gani idan ba za ki damu ba a rage miki hanya mana ko kake inda za ki ci idan kuma akwai fa insha Allahu babu ma kawai ki zo mu tafi kana malam ka bace min da gani mana ko yi maka ihu Ya za ka zo kana damar rayuwa ta da tambayoyi. Share hawaye na, kare ki ga kuka na, soyayya ce ta zamsalar bata tunanina. na. Matsala na da yara Hausawa ke. Sai kana neman ƙoƙarin ka taimaki yarinya sai ka dinga nuna ma ita iya yi. In ka duba kanta ba komai a ciki. Wallahi Allah ya rufa mana asiri. Asiri? Ya. Ka fita da kyau. ya za a yi tuntuni ina kiran ka kawon je kawon ajiye wayan ka ka sa wani gara banza ya tare na a can yana yana yi mawa mutane wasu su gani i'm sorry ya kamata kisa ya kamata a ce na tsaya na dan yi ta time wajen downloading saboda latest ones na samu wallahi to yanzu dai ka tura min yake to sofi ba matsala to shiga zan da kawai let's end it ni fa na kusa ka tura min saboda gaba ɗaya na tsaro Allah ko wallahi jikina ma ido yake yi yau ai zaki kallo mai kyau Last time? Da yawa ba? Ha yayye. Wallahi. Bai na kusa in je in kalla. Sun gama shiga. Da su ka ku samu kalli ko ɗayan mana. Ka san gani? Ki sai yanzu fa nawa akwai abin da nake. Bari in na gama zuwa an jima. Ba su ki taɓo ni ba ko? Ci da yau akwai tilin. Ha ah, ke akwai kwalabo yau nake gaya miki. Da zama a haɗe. Ba matsala. Besti na ne. Ba da kawai. Shi ne besti. Hai, yau akwai kallon jin daɗi, rana idinda. Raya! Raya! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fim din batsa a gidana